فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم kuma duk da abin da ya same ku na ƙawata alheri a cikin zukatanku da ƙin sharri duk daga falalar Allah ne da ya muku ita kuma ni'ima ce da ya muku ita haƙiƙa Allah masani ne da wanda ya gode masa cikin bayinsa don haka sai ya datar da shi kuma mai hikima ne ta yadda yake ajiye komai a inda ya dace